amfani wannan abin ba ko ɗaya saboda ita mace an samar da ita ce ala da ake rayuwa da ita to kin ga babu dama gado ya ce to me yasa me ba ni kwanciya akan mutum sai dai ni a kwanta a kaina in ya faɗi haka bai fahimci an yi shi dama don a kwanta a kan shi bane to alkhairin da ke tattare da mata wadda Allah ya fifita su akan kowane jinsi a duniya shine a yadda Allah ya samar da tsari na jin daɗin rayuwa duk wani abu da Allah ya samar a ji daɗi da wannan abu akwai infikaki tsakanin shi da jin daɗin ko me a duniya yanzu misali mun yi misali da gado shi dai gado gida ita kwanciya a kansa in yadda suke kare babu wani amfanuwa da shi zai yi daga wanda yake kwanciya a kansa ko bai ci magana da to ki ɗauki wannan ki auna duk abin da Allah ya samar a ji daɗi a duniya haka Allah ya yi yanzu ina da tumaki ina da dabbobi da nake kiwon su to yanzu ni nake ta wahala yanzu babu abin da nake amfana da shi a gunsu sai dai in sayi dusa in kawo in sayi kaikayi in kawo in sayi komai in kawo amma dai mai suka kara min yau babu zai mai suka kara min babu to duk ran da kuma zan yi amfani da su ina so in yanka to su kuma ba za su amfani ne ba yanzu to duk abin da Allah ya samar duk ran da za ka yi amfani da shi shi ba amfanin da zai da kai ran da yan da shi kuma zai yi amfani da kai kai kuma ba amfanin da za ka yi da shi to amma ita mace ita ce wannan natsuwar da Allah ya samar din Allah sai ce a yi musharaka da ita a cikin natsuwa kun gane magana huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha fi liyaskuna ilayha ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا سيتي لتسكنوا إليها don ku samu natsuwa zuwa gare su to Allah sai bai yi musu irin yadda ya yi mota ba irin yadda ya sauran kayan rayuwa ba sai zama na natsuwar da za a samu da su ɗin, kuma za a yi musharaka da su a cikin natsuwa shine Allah ya ce wa kulna ya adamu uskun a shi bane a fakira da sai ce da wa zautuka mun fahimci magana to da Allah ya shar'anta wannan natsuwa din an mai da su aya ne to amma su Allah sai bai mai da su yadda kuma yi sauran abin da ake amfanan rayuwa da shi ba sai zamana duk abin da za a amfana na haska na tare da su tare da musharakar su za a samu sannan Allah sai ya sa musu biyan bukatarsu a cikinsu. wannan na ɗaya daga cikin wauta da tabbancin da mata da yawa suke da shi wanda ba su samu fara tarbiyya shi zaman aure da ake maganan wanki da guga daban maganan ki mishi girki daban maganan ki gaishe shi daban maganan ki bashi kuɗin shi daban maganan matan takan ki daban abu ne guda biyu daban daban shi yasa mace za ta yi mugun shan wahala ko da namiji na samun nasuwa da in bai gane zo ruwa ce ba ta san matan takanta ba to ba ya ta taɓa moransa ba ko da yana samun nutsuwa da ita zai ga ta barkinan da iyaki ya je shi ya dawo ba za ta dawo ba ya tura a yi biko a je a dawo tana dawowa ya fara wadatar sa saboda ka abubuwa guda biyu ne mashi abubuwa abin da ya shafi mace ita mace ce ita mace ce wannan hidimar sa daban hidimin kuma wata hulɗa daban saboda ka ta abin mijinta ya daban maganar kuma yanzu ita ta ce a gonsa abu ne daban daga inda ta kuɗa su za ta sha wahala to Allah Ta yi ce duk abin da za a yi a rayuwa ita a ɗauke mata kun gaya magana na farko dai wannan asakina din Allah sai sha'anta a yi musharaka da mata a kansa a yi musharaka da mata a kansa sannan duk abin da za a yi a rayuwa kuma sai ce a dauke musu ba za ka ce mata ku zo ku tafi wajen wanda ba ba za ka ce ku zo ku tafi wajen aikin kafinta ba ba za ka ce ku zo ku tafi ofis ba ba za ka ce ku zo ku tafi gona ba duk abin da rayuwa ke dauke da shi na mushaka sai aka ce to ka tsaya kanka kun gane magana ba ku gane ba wajen kai sakinarka sai aka ce ku yi sharaka da ita wajen kuma mushakarta ya ka ce ita kuma karkata yi musharaka da kai kun gane gwamnati wajen sakinarka sai wani sakinar tare za ku samu sakinar da ita 50-50 to amma kai kuma wajen mushakarka sai aka ce ita kuma kaɗarka ka je kai kai kai kai kaɗarka in ta ka dawo kawai ta ce masu da dawa ya aiki alhamdulillah to sai aka ce to ka ɗauke rayuwarta duka da ɗawainiyar rayuwarta wannan abu da ake yi na girke-girke wanki da sauransu da isani ne shi kuma saboda ya hana ne na Allah sai ce to shi kuma ki dinga taimaka mishi da wanki amma wanki ba yana cikin matuntakan ki bane idan mace ta zama mace tana jika ko ba za ta yi wanki ba ko ba za ta yi kuka ba ba abin da zai ɗaga ko kaɗan duk kin gan ana magana wanki wanki dinga wanki wanda dukkan na kaza ne dukkan da kame ne kawai bayi ne na ne, wannan wankin ko ba wanki ne da ba shawara ki mishi ko wanki ne da ba shawara ki mishi ko t-shirt ne da ba shawara ki mata wannan wani kyautatawa ne na zamanta cewa? to nan kuma ko ba da mijin kike zaune ba shari'a za ta ce in ta tashi wanke wanke ki taya ta in ta tashi wanke ki taya ta wannan saboda ana zaune tare ne amma ba yana alaka da auren ki ba ba yana alaka da auren ki ba saboda idan mace ta tsaya kanta ta kuma samu matsayinta to babu wani abu da ake mata musharaka da shi a matan ta kanta a duniya abun babu shi abun babu shi abun babu shi saboda haka magabata idan an zo ana shari'a ana kes ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza a cikin rayuwa to su inda kuke kallo daban inda suke kallo daban inda suke kallo daban inda suke kallo daban saboda haka abu ne guda biyu masha babban maganar cikin gida ke riƙe yara ke yi kaza da yara ke wannan mata hidima ke daban wannan hidima ko ba ki da aure ya kamata ki ko ba ki da aure ya kamata ki saboda ka ki bambance su yanzu kuma hulɗa jinsiya a cikin gidanki shi kuma matsayinsa daban sosai kin samu mata ɗari biyar ba cikin iman bai bambance na kofi da su wannan na ɗaya daga cikin abin da ya fara mata wahala mai muni ya haifar wa mata wahala mai muni a cikin rayuwa rashin bambance waɗannan kun fahimci kamar da kyau ko abubuwa ne guda biyu ke a matsayin ki ta mace jirgi yadda kika iya shi ma zai koya iya in yi gada ma zai fi kiyawa sai ku yadda kike wanki shi ma zai iya kuma zai mace ki wanki ki wanki yi wanki na shi fita za ki iya kuka ki kuka yi kuka kukan sai kukan ki za duk abin da zaki to ki san wannan ajinsa daban kuma ce mace ce wannan kuma daban wani abu ne da kika iya bai iya ba saboda ka dole kina da aji a wannan gaba kuma bai taɓa iyawa ba saboda ka dole kina da matsayi a wannan gaba to in ba ki san matsayin ba sai ki je ki taku da matsayin da su wanki da su kuka da sauransu وعليكم السلام abin da ya tilasta min wannan shine ko da an ba ku shawara ko da an ba ku shawara shawaran bai ta asiri akwai ɗaya da ta tana zaune a cikin nan matsala ne same ta a gidan aurenta wata ɗaya da ya wuce na samu labari cikakken labari abun ya ɗaga mun hankali har na gagara samun nasuwa wallahi ita ban da yanzu wallahi ba ta san na san abin da ya faru sai da ya kai masu rabu da mutu aka zo aka sanar aka gaya mun ga abin da take ni na san me yasa matsalar ya same ta ita ba ta sani ba to matsalar shi ne inda za ka kira ta ne ka gaya mata na ce to mu zo mu yi abin kawai a faifai inda za a kira ta ne a gaya mata a ba ta shawarwari sai ta kamar shawarwarin akwai kudi matsalar shi ne ba ta san sirrin abun ba misali in da a ce mata ki je ki yi wanka sau uku ko ki kaza to in ya ba ta haushi ma sai ta yin wankan ba ta san kuma wankan wankan da bane wankan bai shafe shi ba in da a ce ki je ki wani abu abinda nake so yanzu da bambance muku akwai bambanci tsakanin ke da kuma shi yanzu abin da zaka jira a kai ko a gidan ubanki kike mijinki ya mutu ko auren ki ya mutu wannan abin in kika bari kin shiga uku baya alaka da miji kai ki hada ɗayan biyu wankin sa daban kukan sa daban abin da ya shafi matan takan ki daban in kika sha kuɗa su kika rai da su abu daya to rayuwar za ta zata cikin kure waɗannan abubuwa kuma na rantse muku da alƙur'ani irin su kai in dai mace za ta rike su tsaya ta tsayo a kansu na rantse da girman Allah duk abin da kuke ganin za ma ta za su iya cin mishi ta hanyar tsire wallahi sai sun ci mishi ta wannan hanyar sama da tsire wallahi tallahi sigiri da tsafi billahi lazi ba zai iya samar miki miji irin wannan abin ba shi sa malamai suke kiran shi a sihirul halal na rantse da Allah mijin ki sai ya rike jaka ku tafi kasuwa ku je ku yi cefane kina ɗaukan abin da yake son cefanen kina sakawa na rantse da Allah yanzu saboda yadda abin ya da bai bai kuna ganin ba zai yi ba na rantse da Allah zai yi wallahi tallahi zai kuma da kibar shi shiga miki ba bai kamata kibar shi shiga miki ba to irin waɗannan abubuwan na farko mun karanta su a karance kuma mun gan su a saka wani lokaci nakan kira mata ta sai in aje ta in gaya mata in sai mata duk abin da zan gaya miki inda za a ce yanzu ana ba wa mace gwamna nemo gwamna sai in nuna har kulle mai kyau na da so ba ta ta fata don mai zanga gaya ya yi kamata ki ke ciki kun bai magana ko saboda haka waɗannan abubuwa wallahi tallahi sai kun bambance su akwai abin da ke mace ce ku fahimci wannan abin kin yi aure ba ki aure ba yanzu ai muna magana kan mata ne don ba ta aure ba sai ta bar waɗannan abubuwa very good don ba ta yi aure ba sai ta na abubuwan sai sai ki samu abubuwan da take yi don kanta a sanadiyar auren ko in ba ta ji daɗi ba ko ranta ya ɓaci duk sai ta daina su to sai ki ga an zo an samu matsala to abu na farko shine ku fahimci cewa na farko natsuwar Allah ya samar da ku mata ne a matsayin ala ta rayuwa to Allah sai ya sa muku tarkonku a wannan alar kamar a ce kaza ce Allah sai ya sanya wa mutane jarabar sha'awar su kaza to Allah sai ya sa wa kaza tarko akan duk wanda ya zo zai ci kaza ta kama shi yanzu ki duba inda kaza tana da wannan tarkon da yanzu ba ba ta kama ba da yanzu yadda mutane kowa ke so ya karya da naman kaza aka ce to yadda aka tallama ma kowa a yansa sha'awar naman kaza a yansa sai aka ba ma kaza tarko duk wanda ya zo ta rike shi ba duk wanda yanzu bai kamu ba wallahi sallahi da mu to na rantse da Allah yadda Allah ya sa mata a zuciyar maza ya tsara yadda ya sanya bukatar komai a rayuwar maza a ya dan su tsara komai komai a rayuwar maza a komai ya tsara shi wallahi a cikin rayuwa to amma har sai ya zama shi namijin ya zo har ya biya bukatansa har ya yi abin da zai yi duk da kima ba ki san kewaye ba ba san da mutuncinki da takunki da biyan bukatunki a tsaya miki gida a mutunta ki a je a zai uwarki a je a zai ubanki doyar a cikin ki ba haka ne haka ne in kin kai miki zo zai da malam ya zai da malam in kin kai a tsaya malam ya ji a tsaya malam ya ji to sai duk ba ki san wannan abun da ta tare da ke bane wallahi tallahi sai a ce mahaifiyarki tana wani gari tana zaune babanki yana wani gari yana zaune wallahi tallahi ne mai sai ya rike su a can garin iskina nan amma in kin san kima ki na rasu da Allah suna san wallahi sai ya rike su ya musu duk abin da suke so wallahi wani abin sai ya musu ma shawara da su ba sai dai su su biya da musu idan kin fahimci matsayin in ba ki fahimta ba ba iyayen ki da ke kanki bukatun ki a rasu biya ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da mata a matsayin abin da maza za su biya bukatunsu da su ne amma Allah sai ya musu wani farko alkhairi na farko sai ya yi musharakan wannan bukatunsu da zai biya da su sai ya gaike kansu akan bukatar in ga ko ba komai babu faduwa na biyu sai ya sa duk abin da za su cimma a rayuwa yana tare duk wanda zai nemi wannan biyan bukatar to kuma da zaninki da ɗakinki da sarkinki da ɗan da ɗan kunnenki yana ku. to amma abin sai kuma aka shar'anta to amma ba sai za ki san yaya za ki yi ki farko kayan ki yawwa yaya za a yi ke ki tsadantar da kanki yadda za a yi ki ɗan kunnen na dubu biyar na dubu goma na dubu sha biyar to wannan Allah sai ya kallafa shi a wuyan idan kika nan jaka sai ya zan gudan kankin wallahi ba ki kai dan kullun dubu a gurin na rantsi da Allah ko dubu ɗari ya samu yau a shirka naira dubu ɗari a bashi kyauta na rantsi da alkur'ani bai ɗau naira dubu da sai yanki dan kullun da shi ba to daga lokacin da kike san tukunna na farko ke da shi shi ya bace in ana magana mace kai ki zan ki tsaya a wajen abinda muka fara da yaki a kai bisa halittar da Allah ya halicci mace bisa sinadarorin da Allah ya halicce ta su a ginin halittar da duk wata mace Allah ya sa mata waɗannan sinadarai a cikin bargon da Allah ya halicce ta ba kuma mata kawai ba hatta maza su maza ba su da wannan jinsin sinadarin amma duk rayuwar mutum Allah ya tsora ta akan bargonsa saboda in kin ga mutum ya fara tsufa jikin ya fara yankwanewa bargonsa ne ya fara rauni shi kan inda su zai kare sai a isa kai kawo wajen ɗora shi wajen warkewarsa amma in mutum ne mai karfi a ciki farkon su yana na rayayye to sai nan da nan ya haɗu ya tashi to a cikin wannan farkon su yadda muka karanta a satin da ya wuce Allah sai ya sanya wannan sinadarin matuntakar su a cikin yana fara bayyana ne daga shekara takwas tara goma sha ɗaya sha biyu wannan kuma gwargwadon musamman inda mace ke daga cikin kashinta yake fitowa ya zo ya rahu a jikin naman jikinta wanda alamansa na farko na bayyanarsa a jikin mace shine ta fara fitar da mama to daga lokacin da wannan abu ya fara fiso mata a jikinta to Allah fi shar'anta a lullube ta a tsare duk inda za ta bi a duniya duk inda za ta bi a duniya kowa zai iya ganin wannan abin da tare da ita abin da yasa shari'a ta ce a tsare ta a rufe ta saboda na farko abin zai bayyana a jikinta bayan ya bayyana a jikinta to ba ta da hankali to daga wani sai ya bi ta ya lallabe ta ya mata wayo ta ya zama to daga lokacin sai aka shar'anta a rufe ta a tsare ta a cikin gida kar a dinga barin ta tana fita babu kai da babu da kike sai za ta fita a tsara mata sai za ta fita saboda ne saboda ita ba ta ganin wannan abu wai ikon Allah shi wannan abin da Allah ya halitta a cikin matan babu ya mace za ta iya gani a cikin yarin wata sai waɗanda Allah ya musu karkun ada karkun ada shi ne ita mace za ta iya gani a cikin yar uwarta to amma daga lokacin da ta fara ganin wannan abun a cikin yar uwarta dole kuma ta zama yar matiko yadda namiji zai nemi mace haka haka za ta nemi mace haka daga lokacin da namiji ya fara ganin taraktar namiji to dole ya yi duwatsu saboda kai sai ku haɗu ku cakudu babu wani abu a tsakanin ku maza ne su haɗu su cakudu babu wani abu a tsakanin su babu mai iya kayan wannan abu shi yasa mace idan ba ta san tsarin rayuwa ba sai ta ce to wasu ɗin me ni na rasa me ya gani a jikinta to abin saboda sai ɗin ba ki a ne sai ba ta gani wani abin sai bayyana mata a kuma sun sani a kuma sun sani shi wannan kuma sun kawai shi ne sa aure wani abu yarda wani a fuskarta wani a tafiyarta wani a kafarta wallahi tallahi wata a yatsunta a yatsunta yatsunta to amma ce da karatu gari ba amma in kina da karatun ba wannan bai dame ki ba wannan dama ba ta ainihin ki bane in kina so ki san labarin mace to sai ki tambayi maza amma ce bisinka sai ki ga abin da kika iya gani abin da za ki iya ganin kuma ba zai iya ta'asiri kan abin da ake so a cikin mishi ba to lokacin da waɗannan sinadarai suka fara bayyana a cikin ya mace Allah ta yi umarni a rufe ta a lullube ta ko ku jure ikon Allah waɗannan ababen Allah sun ya rufe su ka barin ganin uba uba ma baya gani wa baya gani kai wallahi sai zai gara wasu saboda ka zai iya jasal tana da kawa ko da ku ya garatu da kawan kamar zai ne amma wallahi tallahi baya ganin kyan kori zai da gari gari kamar wata dabba sai da ku ci biyu wannan abu wallahi wa baya gani kai baya gani kawu baya gani duk wani muharramin da Allah ya haramta wallahi Allah zai gusar mishi da wannan abu saboda ka sai ka zo ka zauna da abokinka yarka ka aice ka ka je ka dawo ya rike yarkan a zuciya ya kwana da ita ya tashi kai ka sani ba sai kanyar ka zo ta wuce ka kama ta ka bulale ta dukan da kake mata ba wai ya mata magana ta amma shi yana da shi zafi tun da yana son ta haka ne to shi yasa yake da hadari shari'a ta bari a kowa ya dinga shiga kan matanka irin waɗannan abubuwa da sauransu da sauransu da sauransu to yadda Allah ya tsare wa mace ta gani Allah sai tsare ma ubanta ga barin ganin wannan abu shi yasa ba a hana ta ta ci kwalliyarta ta sa jan bakinta ta yi duk abin da za ta yi a gaban babanta ba zai iya gani ba da shi shari wannan abu saboda shi ba zai iya fahimtar menene ba sai haka in ya gani kawai zai tona abinci cikin cikin zari ta za ka zaga ita fada ita fada ita fada kuma kwalliyar ne sosai kwalliyar ne sosai saboda haka Allah sai ya shar'anta musharakar su a cikin asakina nasu sannan kuma sai zaki ke fantan maza da mushakkar su a cikin mushakkar su bai ce mata su yi musharaka a ciki ba point da yake cikin wannan gaban shi ne, wannan sakina da Allah ya ce wa maza da taskunu ilaiha haɗin ba ya ƙuri ilar mar'a ba haɗin ba zai kuma zuwa wajen mazurbe to wannan haɗin da ya koma kanta shi ne tarkonta shi ne tarkonta to daga inda ta gagara fahimta Allah ya ce litaskunu ilaiha liyaskuna ilaiha ay addu'tuha sai ka kana fahimta haka to wallahi tallahi haka za ta yi rayuwa a rude wallahi tallahi haka za ta yi rayuwa a rude shi yasa wannan babu fatan sa wai a kauye wai a je a gyara musu da sauransu da sauransu na birni ma su gane saboda haka za ta kare rayuwarta a daka da sauransu zai iya zama yi wata guda ba shi bai damu da ita ba Allah kawai sha'awar sun ya juyo yanzu ya biya bukatar su ya tafiya da ita da safe ya ɗauki kuɗin kefa ne ta, to ke aka ce kawai tsakanin ke da namiji ya ɗau kuɗin kefa nan safe da rana kawai ya baki ya wuce ya tafi abinsa ke yanzu ke ke ke ke su mai mace Eh mace wai miji har yana da wani rana? Ah. Ai shi ne zama da muke. Rasa ba ya bukata da ke?

ko ke kina da bukata ko ke baki da bukata bai dame shi ba shi kuma duk kina da bukata baki da bukata bai dame shi ba sai ya ciwo to wannan ayar da cikin tsotsayi mafi muni da mace za ta fada a rayuwa kai wata mace ta yadda mijin ta bai da ita haka na ko da wata kalama kin to wannan shine natsuwa Allah amfani da lafazin natsuwa natsuwa to idan aka ce kuma abu ya zama natsuwa gare ka to kawai wannan abun kana samun imsikaki da shi ne a dole kana samun rabuwa da shi ne a dole a ko da yaushe ko da yaushe ba za ka rabu da tunaninsa ba sannan a ko da yaushe ba za ka ki a ce kana tare da shi wannan shi ne natsuwa duk rayuwa da ake ta yi da buga-buga kuwa ma yana so hankalin sai kwanta bane to su ma ta Allah sai kira su ne kwanciyar hankali annabi ya ce mustafa da mu'min ba'da taqwallahi min mar'a asaliha saliha ne kulli talibi falamma atahuma salihan salih min kowane jahil salihi ne a dabi'unsa salihi ne a shakhsiyarsa to amma ku fahimci ita shi ɗabi'u tarihi ne ga shakfiya ne ga shakfiya saboda ka tatsuwa yadda suka faɗa shi ne a ce a koyaushe mutum yana da tsaye da kai yana mai bukatar ka yana mai bukatar ya dinga ganinsa tare da kai to wannan shi na natsuwa wannan kuma Allah ya ma kowace mace baiwa ta zan haka wata za ta iya tsara wata wata za ta iya shan gaban wata amma dai babu wata za ta rasa shi sai wata ta da tsare matsayinta so abin da muke magana a kai shine wannan yanayi da Allah ya halicci masa a kai wadda Allah ya ce a tsare ta a ba ta kariya a kansa to wannan sinadari da yake ta to wani alkhairin da ya shafi masu takanta yana allake da shi sannan Allah ya karrike mata wannan abun har zuwa shekara 60 har zuwa shekara 60 in ga a girma ya shiga to Allah na rike mata wannan abun har zuwa shekara ta to amma yadda Allah ya damka a taura a hannun mutbanu Isra'il yadda Allah ya damka linjila a hannun banu Isra'il sai yake musu ku riƙe a taurar ku da kanku in kun gurbata ta babu ruwana kun san Qur'ani ne kawai Allah yake da kansa to haka da Allah ya mamata wannan tsari sai ya danka amanar rike wa'annan sinadaran a hannun su mata wannan ba a nan muka kwana karatun mu na satin da wuce ba Allah sai ya danka amana wannan yanayi da Allah ya halicce su a jikinsu su da su rike kayansu da kansu har muka ce za su iya samun mace wadda ta samu tarbiyya ta samu goyo ta samu iya rike kanta za ta iya aihuwa yadda ta girma ta kai aure amma ta zan ita ce mafi zaƙuwa abin da muke akan kyar akwai wacce kuma idan ba ta samu goyo ba idan ba ta samu goyo ba wallahi tallahi kafin ma a kai ta tsaki jikinta ya yi sanyi duka za mu zo yana daga cikin maudu'in da za mu karanta za ki ga ana aurenta wata uku hudu biyar inda mijinta zai samu aure zai kara inda zai samu aure zai kara shekaransu daya sai fara neman aure ba wai cewa in ya nemi auren sharadi ne jikinta ya yi sanyi ba ne akwai abubuwa da za su sabbaba ya nemi auren amma dai wannan na daga cikin kuma alamar tana da matsala da yana daga cikin alamun da za su yi ishara idan uba ne ya nemi sanin halin da yarsa take ciki idan uwa ce ta nemi sanin halin da yarsa take ciki idan wa ne ya nemi sanin halin da kanwarsa take ciki kowane hali ya kamata a san halin da suke akwai abin da daga namiji ya yi kawai to za ku kira yarku ku yi kokari ba walakanci ba ne ba walakanci ba ne ba kasuwa ne da ita ba walakanci ba ne ba yi samun nasuwa ne da ita ba walakanci ba ne ba yana ci mata mutunci ba ba yana ci mata mutunci ba ne ba yana mata walakanci ba ne Ya a gaba ta biyu shine cewa ga matsayin da Allah ya ajiye mace sannan wannan yanayi da Allah ya ajiye ta akai ita ba maka ta kare kanta da kanta ta ba kanta kariya ta ba kanta kariya yadda Allah ya halicci mace Allah ya halicci mace da yanayinta da ni'imomin jikinta da duk abin da Allah ya halicci ta shi ya sa mata shi a jikinta amma wa ita ya tanka wata tsare kayanta da kanta idan ta watsar da kanta wannan ruwanta in ta tsare kayanta to wallahi tallahi mace kana bukatuwa ta wace kanta da kanta sama da yadda za ta kiyaye kanta akan abincin da za ta ci a rayuwa wallahi tana bukatuwa a ta duka ta tsara kanta sama da bukatuwanta zuwa ga abinci in ita mace ta san ita mace matsalar shi ne na farko ta fahimci kanta na farko ta fahimci kanta so za ta ba kanta kariya za ta yi kokarin ta tsaye wannan matsayinta shi ne matsayinta wahalanta da jin daɗin ta yana kansa wallahi tallahi wahalanta da jin daɗin ta yana kansa wallahi to wallahi tallahi yanzu zaki samu mata da mazajen suna rike da su ne billahi lafi la ilaha illa huwa kar su kore su ƴaƴan su wace na rantsi da Allah to ki faɗi yanzu wannan matan ta fahimci ita mace ce to matsalar ba ku son gyara abubuwa. ba ku zan ɗauka ma kanku matsayin sannan babbar matsalar ita ce bayan ku da suke baya wallahi tallahi suna nan birjik wadda mazajen suna rike da su ne kawai don wani dalili amma wallahi ba wai suna samun natsuwa da su bane ita kuma mace Allah dalilin da ya sa ya halitta ta don wannan natsuwar ne daga inda aka rasa wannan natsuwar da ta ita wallahi ta yi asarar rayuwa Wani manufar samar da ita wa min ayatihi an kalaka lakum min anfusikum azwaja ya halitta muku matan ku daga jinsin ku litaskuna ilaiha wannan asakina din wallahi tallahi duk iya abin da ya shafi halittar mace a rayuwa shine gaba shine nukba daga inda aka ce ita wannan abin ya face mata daga inda aka ce wannan abin ya face mata to na rantse da Allah banda wahala babu abin da na ce ko ba ta yi wahala gangan jiki ba za ta yi wahalar zuci kuma shi ya fi wahala shi ya fi zama da wannan shi ne gaba na uku lalle mace ta fahimci cewa waɗannan yanayi da Allah ya halicce ta a kansa a matsayinsa na mace wajibin kiyaye waɗannan abubuwan yana kanta ne wajibin kiyayewa yana kanta ne wajibin kiyayewa yana kanta ne wajibin kiyayewa yana kanta ne sai kamar in buɗe zuciyar ku ta samu ku wallahi tallahi wajibin kiyaye wannan abu yana kan ku ne karke yadda miji ya miki musharaka a ciki karke yadda miji ya miki musharaka a ciki zai iya rabuwa da ke zai iya mutuwa ya barki kuma rayuwar ai ba ta da tabbas to wannan muna magana ne a cikin ke budan kanki ki cire babanki a ciki ki cire mamarki a ciki ki cire miji a ciki wannan ke ta shafa duk lokacin da kika ɗauka ya shafi miji kin ja kanki wahala wallahi tallahi bata shafe shi ba now now duk wannan shirme ne zai iya miki kara don mahaifinki zai iya miki kara kawai don misali ko biyu ne ke din kin fi mishi dama dama zai iya miki kara don ko uku ne ke din kin fi dama dama zai iya miki kara don ko hudu ne ke din kin fi dama dama ko kuma in ya kawo abinci ce mai kulawa ba a ke ce mai kulawa ba a tura ta abincin ba ke ne mai kaza kaza kaza so wannan zai sa ya ji daɗi a ransa amma na shi samu a hakan kuna hakan zai iya sati guda bai saurare ki ba a hakan ya zai ya baki ya suka ki ya yi komai amma na fi kwana uku kwana hudu kwana ɗaki ɗaya kina gefe na gefe to akwai matsala alaikum to abubuwa na su cutan ne shi yasa yanzu zaka za ka za ki samu yana da cikin maza za ki samu suna da mata biyu uku hudu suna zaune za ki ga wasu mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil ko a yi rikta makobai samun da kuma rikta kun kun bai magana saboda sai kin bambance maganar da na biya muku sai kin bambanta maganan wanki da kuga da kaza da kaza me ya matsayinsa sannan ce kuma a matsayin ki ta ya mace me ya matsayin ki so matsayin ki ta ya mace shi ya kawo ki gidansa wannan duk shirme ne hayaniya ne baya da islam ba baya da cin masuliyar rayuwa wannan duk hayaniya ne wannan kawai an ce kyautata mishi ne saboda zaman tare zai ce zai miki ɗawainiya ya ma iyayen ki yi kaza kuma ana bukatar ai abu da tukunci ko ya kai mamanki makka wannan ba muna muna magana wurin ta ta sauki da mace ya yi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza tunda Allah ya baki wani abu da shi kika kama zuciyarsa yake miki da wani kuma kyau da tafi shi to da ki kaza ki kaza ki kaza sai ki hada da waɗannan amma waɗannan ba su bane fa su ba daga cikin sharri kaza ka rubuta za ta maka wanki shari'a ba ta san shi ba ba daga cikin sharri za ka rubuta ka ce wai sharadin ka sai sai tana maka kaza wannan ba daga cikin sharri a'a duk waɗannan abubuwa aiki mai da kamishi wa ashiru hunna bil ma'ruf ku yi mu'ashara da kyautatawa to yi ko babu komai ko da makwabci ne ba miji ba ya zo ya yi tafiya ya dawo ya ɗauki zannuwa ko ma gida ya ba ku da sai ya kawo zan tsara ba ai na ainihin ki godiya to wannan a matsayin zaman da da miki da yake ke ma ɗauka miki domin ki ke? to duk abin da ya shafi kayan su kula da shi bai kamata ki bar rigiyar sai ba ki ba bai kamata ki bar kaza kaza ya ba ki ba amma in ga gara bambance zaman miji kina zaune ne don wannan ɗawainiyar da ke da kina zaune ne don ke mace ce to da ki shawuyar to da ke kin bambanta ki zauna lafiya kina zaune don ke mace ce ko kina zaune ne don yara mun fahimci magana su ke mace ce don don ba don dabbo gidan kuma akwai dabbo sai ki zai ki musu na tsaye gidan kuma akwai yara ba ba su yana da kayan tsira ke mishi ko ke mishi ya yi to kin zo gidan ne don ki ya mace to ba ya tuwon da ba ta gane haka ba na ranke miki da darajar Allah wahala za za ta yi a gaban aure duk wanda ba ta gane haka ba wahala za ta yi a gaban aure kun bai tsawon magana shi ne muke magana da hajjar ta nasarar nasarar da suke magana lokacin da za a yi auren yayanta da babban mutu muka yi karatu da babban mutu na gaya musu abin killa killa ga matsayin za ki je can ne ba zai gida ku kira sa komai ba wai ki je juyo magana madara wani fana duk shirme ne sai kin je